amma ba'du assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya ƙara kaddara saduwar mu wannan lokaci mai tarin albarka mune masa godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu kusakuran mu Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata yan uwa da farko ina ba ku haƙuri ɗazu bayan na samu matsala kuma sai na ga yoyuwar daga karatun zuwa ga bayan la'asar domin ba wa masu kira dama saboda in na yi a wannan lokacin bayan a zahar ba lalle ba ne waɗanda suke so su kira su kirawo a wannan lokaci lokacin sallah zai yi shi yasa na ga tsa'in ɗage shi zuwa bayan la'asar saboda jama'a su kira don mu fahimci gaskiya da allah yan uwa da farko ku yi min sharin ɗin wannan karatu ku min sharin ɗin wannan karatu da allah eh, yan uwa a min sharin ɗin wannan karatu eh, da allah ku yi sharin ɗin wannan karatu ku yi sharin ɗin wannan karatu yan uwa Eh, da Allah duk wanda ya hau ya yi ƙoƙarin sharing ɗin wannan karatu duk wanda ya hau ya yi ƙoƙarin sharing ɗin wannan karatu da Allah eh, ku yi ƙoƙarin sharing eh, duk wanda ya hau da Allah ya yi ƙoƙarin sharing ɗin wannan karatu ni ma ina sharing ɗin ne eh sayidi na ga ka fara kwamen ban san abin da kake rubutawa ba zan kulle bangaren yin kwamen ne eh, sayidi idan aka buɗe sai kai kira ka buɗe layin waya sai kai kira eh, sayidi saboda irin ku ba na duba kwamen na ga ka fara ban sani ba ko zagi ka fara yi ga ka da hoton ɗan gidan shehu ibrahim ne ko ne ne da yake ni lamarin naku na addinin ɗariƙa ban fiye gane su ba eh, da Allah ku yi mana sharing yan uwa eh, ku yi mana sharing yan uwa eh, ku yi mana da Allah ku yi ƙoƙari ku sharing yan uwa Eh, ku yi ƙoƙari ku share za mu ba da dama za mu dama insha Allahu na kira kamar yadda kuka ga topic ɗin da na sa shi ne jahilcin junaid a ghana gaban jahilai da kuma raddi wa shehu ibrahim a kan ganin allah wannan shi ne karatun to ya kamata mu fara sa shi junaidu kenan ya faɗi abin da zai faɗi sa'annin kuma sai mu auna abin da ya faɗi a mizani na karatu wato duk lokacin da yaran prof suka yi magana cikin sha'ani na karatu girmansu yana zubewa a wajen waɗanda suke ganin su da girma sa'annan kuma sukan zubar da girman prof makari cewa irin wa'annan su ne wakilansa junaidu ya je ƙasar ghana ya tara jahilai ya zaci sabon karatu ya kawo ya ce wai ganin allah ja'izi ne a ƙalan. sai ya kasa fahimtar wannan kalmar sai kuma ya zo yake tabbatar da ai ana ganin allah ya ce ai malamai ne sun suka ce ganin allah ja'izi akalan a hankalce sannan ya zo ya ce kuma ana ganin allah ya zaci sabon karatu ya kawo amma jahilcinsa ya bayyana da ya ji bugu waɗansu 'yan uwa sun ɗan haska shi bai irin ta mai karama singileti ba jaki ba ka jin bugu yadda suke ce masa ka san ni irin sunayen nan ban fiye son faɗar su ba shi gaskiya ya ji bugu da ya ji bugu sai ya fito yake so ya canja maganar da ya ta farko wanda duk zan sa da magana ta biyun da ta ɗayan sa'annan kuma mu duba mas'alar a ilimance sannan kuma mu koma wajen shehu ibrahim mu ji abin da ya faɗi sa'annan mai masa raddi akan ƙofar da ya buɗe wa wa'annan jahilan mu fara da farko ga abin da junaidu ya fara faɗi kafin ya ji bugu ga abin da ya fara faɗi a ghana Allah ido da ido ma akalan kai a gurin malamai ganin Allah ido da ido ma akalan ja'izi ne a ga Allah ido da ido wanda zai ce kaji ba ya maka gingirin ko karatu ne to eh ja'izi ne aklan ganin Allah ido yasa me yasa ya zama ja'izi saboda annabi Musa ya tambaya rabbi arini anzuru ilaik ina son na ganka da a ce ba a ganin Allah ido da ido da annabi Musa ba zai tambaya ba saboda annabi Musa jahilci ya koru ga annabawa ya koru ga annabawa don haka idan an ce ba a ganin Allah shi kuma yace sai ya ga Allah to an danganta masa jahilci shi kuma jahilci ya koru ga annabawa don haka ya san ana ganin Allah shi yasa ya nemi ya ga Allah wa kullu siwa haza wara a wara'i kaji malam annabi ya ga Allah ido da ido ya ga Allah da suran jikinsa shi annabi Muhammadu wa kullu siwa haza wara a wara'i wara a wara'i saboda haka wanda bai sani ba wala takuma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula to yan uwa wannan shine maganar junaidu ta farko ya zaci sabon karatu ya kawo kai yan dariƙa wallahi hata wani karatun ko in ka ji prof yana yin sa ka san yanzu ya gan shi wallahi haka suke kuma daga sanda suke ɗauko karatu kakan gano yanzu suka gani yanzu suka leƙa ba su gama fahimtar abun ba ka san sabon yankan rake sai sai sai sun fito sun fesar to a nan sai jahilcinsu ya bayyana eh, sabon leƙawa ne a maimakon su bari kuma sai sun nuna a leƙawar gaggawa na sabon yankan rake farin shiga sai ce sai ya yi magana a kai shi ya zaci wani ilimi zai kawo wanda ba a san shi ba sai kaga kuma ya yi barna sai jahilcinsa ya bayyana cewa bai ma fahimci abin ba wallahi kuma ka junaidu ya yi amma mu bi shi a hankali mai masa adalci eh, saboda ina so a ringa kai abin malamai ganin Allah ido da ido ma akalan ja'izi ne a ga Allah ido da ido wanda zai ce kaji ba ya maka gingirin ko karatu ne to Eh, jaizi ne aklan ganin Allah ido me yasa me yasa ya zama jaizi saboda annabi Musa ya tambaya rabbi arini anzuru ilayk ina son na ganka da a ce ba a ganin Allah ido da ido da annabi Musa bare tambaya ba to daga inda ya fara jahilcin ya ce wai da a ce ba a ganin Allah ido da ido da annabi Musa ba zai tambaya ba Tanan jahilcin nasu ya fara wato bai fahimci kalmar ja'izi ne a kalan ba bai fahimce ta ba gaskiya bai fahimce ta ba shi yanda ya ɗauka in an ce ja'izi ne a kalan shi ne abin ma yana faruwa ma eh, ya zama ruwan dare shi ne ake nufi da kalmar ja'izi ne a kalan wannan kuma ba haka ba ne duk ɗalibai sun sani sai ce wujja da a ce ba a ganin Allah da annabi Musa bai tambaya ba da a ce cewa ya yi da a ce bashi yiwuwa ko zai kori a hankalci a ga Allah da annabi Musa bai tambaya ba amma sai ce wai da a ce ba a ganin Allah da annabi Musa bai tambaya ba ka wannan shirme ne da jahilci bai fahimci ja'izi ne a kalam ba gaskiya za kuma ka ji ya ƙara bayyana rashin fahimtarsa ga ja'izi ne a kalam a gaba tsaya ku ji abin da kuma zai ƙara ce da a ce ba a ganin Allah ido da ido da annabi Musa bare tambaya ba saboda annabi Musa jahilci ya koru ga annabawa ya koru ga annabawa dan haka idan an ce ba a ganin Allah shi kuma yace sai ya ga Allah to an danganta masa jahilci shi kuma jahilci ya koru ga annabawa da wara awara yi kaji ko ya ce da a ce ba a ganin Allah shi kuma ya tambaya duk wannan kalmar in ya san ma'anar ja'izi ne akalan da zai ce a hankalce da bu zai yiwu a ce za a ga Allah ba da bu zai tambaya ba amma kalmar ya jahilta shi yasa tun daga nan ya yanki jeji sai yake tabbatarwa da in an ce ja'izi ne akalan ma wato amma gani amma gani kuma ana gani shine ma'anar ja'izi ne akalan kaga wannan jahilci ne wallahi abin kunya ne ko prop in ya ji wannan Allah sai ya tofar da yawu saboda ya san abin kunya ne duk kalmar ja'izi ne akalan yake ƙara sharhinta tsaya mu je kuma Allah shi yasa yana nemi ka Allah wa kullu suwa haza wara'a wara'i kaji malam to wato shi kuma wannan madahani ban ji yanda ka wato <laughs> wai mai waƙe ne wai ya zama malam wani ne fa daman ka san yan gane su yan ɗariƙun gana in banda wannan waken. da shehu ibrahim ya kawo musu ba abin da suka fi iyawa gurin <laughs> jinyo hadisi da da ayoyin alkur'ani su an bar su a tasha amma gurin irin wa'annan waken daman sun iya sun mafi 'yan najeriya iya rerawa amma tantiran jahilai ne kai ka zaci aya alkur'ani ya wullo masa sai ya wullo masa baiti saboda anan suka kware da baiti kuma za ka zo kai mana istidlali da baiti allah isa mu dace tsaya mu ji to shi yasa gaskiya junaidu ka ji tsoron allah duk abin da ka san baka fahimta ba ka leƙa ne don Allah ka zo ka feso wa al'umma ka ji tsoron Allah don Allah kai ma prof ibrahim makari don Allah ka ji tsoron Allah wallahi ba ƙiyayya ku muke ba wallahi ba ma so ne ku ɓata mana addinin wallahi ku ji tsoron Allah yanzu don Allah wannan abin da junaidu ya yi prof don Allah ilimi ne don Allah dan Allah ilimi ne to da farko shi yasa bai san ma'anar ja'izi ne a kalan ba da haka to yanzu zan fara sanar da shi ma'anar ja'izi ne a akalan sa'annan sai mu je kuma cikin mas'alar wato idan an ce abu ja'izi ne a akalan ba kamar yadda junaidu ya fahimta ba ne akan ce alja'izul aqali ko almumkinul aqali shine ma yi tasawwaru fil aqali wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra shine alja'izul aqali ko almumkinul aqali ma yi tasawwaru fil aqali wujuduhu abin da ake sauwara samuwarsa a hankali taratan wani lokacin akan sauwara zai iya ya yuyu wa adamuhu taratan ukura wani lokacin kuma ba zai iya ya yuyu ba ba wai a'a ana yi ba ne kamar yadda junaidi yake faɗi ba ana yi ba ne a'a a hankalce ba fa a shar'anta ba don idan ana magana shari'a ma ba ma wannan eh, a hankalce e a hankalce wannan shine abin da malaman da suke cewa tun da ai annabi musa ya nemi ya ga allah to mustahili ne ga annabawa ba zai yiwu gare su ba su nemi abin da ba shi iya yiwuwa wannan shine abin da malama suka ce amma ba wai a'a yanda yake faɗi wai annabi musa wai ya san ana ganin allah ne shi ya sa ma wai ya tambayi allah ya gan shi wannan jahilci ne ba inda annabi musa ya ce ya san ana ganin allah babu babu wannan karatun eh, wai annabi musa ya san ana ganin allah ba wannan karatun gaskiya shine magana gaskiya babu shi a aikace haka kuma ya ce shi da a ce ba a ganin allah ido da ido da annabi musa ba zai tambaya ba saboda annabi musa jahilci ya koru ga annabawa ya koru ga annabawa don haka idan an ce ba a ganin Allah shi kuma ya ce sai ya ga Allah to an danganta masa jahilci shi kuma jahilci ya koru ga annaba don haka ya san ana ganin Allah shi yasa ya nemi ya ga Allah kaji ko wai annabi Musa ya san ana ganin Allah a wani waje annabi Musa ya ce ma ya san ana ganin Allah dan Allah kuma duk abin da ya kai shi zuwa ga wannan jahilcin rashin fahimtar zancen malaman da suke cewa ja'izi ne akalan shi ya kai shi zuwa ga wannan barnar har yake cewa annabi Musa wai ya san ana ganin Allah ne to waye gan shi waye gan shi kafin annabi Musa da har kake danganta sanayyar cewa ana ganinsa zuwa ga annabi Musa to waye gan shi sa ba haka malama suke nufi ba da cewa ja'izi ne a kalan jahilcin ka ya kai ka wai har cewa wai da ba a ganin Allah da annabi Musa bai tambaya ba dama haka malama suke cewa wannan dai maganar da ka kawo ka yanki jeji da ita dama haka suke cewa ai ana ganin sa ne shi ya ai ya nemi ai ya shi, haka suke faɗi kaga yayin da ku ga karatu sabo ku daina gaggawar sai kun fito da shi cikin al'umma sabo ne a wajen ku ba ku gama fahimtar ma ma'anan ma maganar ba nan shi yasa hakka ce ana ganin Allah da wannan maganar da malama suka faɗi yanda za ka ga wani abu ne ya zo da shi wani sabo har da cewa yanzu kaji abin ya yi ma gwangwaran a kai jahili kai yi wa gwangwaran kai da baka sani ba kai da yanzu ka leka ka gani kai yi wa gwangwaran wannan ya nuna cewa sabon abu ne a wajensa ba sa karatu ya ɗauka yanda yake sabo a wajensa haka yake sabo a wajen ɗalibai har cewa ka ji amma akalan ja'izi ne a ga Allah ido da ido wanda zai ce kaji ba ya maka gingirin ko karatu ne to eh kaji ko yanzu shi ya leƙa ya gani shi yasa jahilcinsa ya bayyana shi yasa wannan kuskure ne kamar yadda na ce ma baka fahimci ma'anar cewa ja'izi ne a kalan ba gaskiya saboda abin da ya biyo baya na sharhi ya nuna ka jahilci wannan kalmar don ka ɗauke shi in an ce ja'izi ne akalan wai ana mayi wai annabi musa ya san ma ana ganin allah ne ta ya aka yi ya sani to waye ya gan shi kafinsa wannan jahilcin ka ya kai ka wai da ba a ganin Allah da annabi Musa bai ga Allah ba jahilcin ka ya kai ka ga wannan bayanin saboda bu zai yiwu ai ba a ganin Allah ba annabi Musa ya nemi cewa ai zai ga Allah wannan duk jahilci ne kamar yadda ne bayani ba ka fahimci wannan maganar ba farin shiga ne kai sabon yankan rake ka leƙa maimakon ka bari ka gama fahimta kawai sai ka zo kake yada cikin al'umma ka tabbatar da ana ganin Allah wai annabi Musa ma ya san ana ganin Allah kai wa annabi Musa ƙaryatu Eh, kayi wa annabi musa ƙarya kuma malama in suka ce abu ja'izi ne akalan na gaya ma ba haka suke nufi ba ba wai a'a ya afku kuma yana afkuwa din ba a'a ba haka suke nufi ba akan ce alja'izul aqali ko almumkinul aqali shine ma tasawwaru tasawuri ne ma tasawwaru fil aqali wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra wannan shine alja'izul aqali kuma ai ba a shari'a ake cewa ba ba a shari'a ake cewa ba don ba ka da wannan karatun a shari'ance ba ka da shi a shari'ance shi ma kuma a hankalce ɗin ba wai an ce ai ya faru ba ne a hankalcen ma ba an ce ya faru ba ne a hankali zai iya karɓarsa zai iya yiwuwa shi yasa ma zai iya yuyuwa din ya kai ga annabi Musa ya tambaya haka malama suke faɗi ma sai ka nuna wai annabi Musa ma ya san ma ana ganin Allah shi yasa wai ya tambaya a wani waje annabi Musa ya ce ya san ana ganin Allah ina malama suka ce annabi Musa ya san ana ganin Allah kaga jahilci ya kai shi zuwa ga wannan abu Eh jahilci ya kai shi zuwa ga wannan abu shi yasa duk sanda za ku yi magana sai jahilcin ku ya bayyana shi yasa ni shawarar da nake baku dan Allah ku ji tsoron Allah ku je ku yi karatu dan Allah dan Allah ku ji tsoron Allah ku je ku yi karatu dan Allah ku tausaya wa al'umman manzan Allah jahilci ya cika cikin al'umma ba a tantance malami da jahili ko ɗalibi da jahili ba a tantancewa kowa ya ɗan iya abin nan ɗinsa in ya zo kawai ya samu fili sai ya ta shanya ku ji tsoron Allah ku tausaya wa al'umma ku je ku yi karatu ku fahimta sai ku fito ku yi magana amma duk sanda kuka buɗe bakinku za ku kutsa cikin wata matsala sai ka ji warin jahilci yana fitowa Ke ba baka san ma'anar cewa ja'izi ne a kalan ba wannan abu na farko kenan kaga wannan shi yasa ka kutsa kai ta jahilci a ciki saboda baka san ma'anar ja'izi a kalan ba yadda suke cewa alhukum ala shay'i far'un an tasawwurihi haka ne kuma alhukum ala shay'i far'un an tasawwurihi hukunci ga wani abu reshe ne na suran tashi farko ka fara fahimtar ma ma'anar ja'izi ne akalan kafin ka kutsa ka shiga ka fara ma fahimtar ma wannan bayanin ka ya nuna baka fahimce shi ba kawai karantawa kai farin shiga ka da cewa irin wani sabon abu za ka cikin al'umma sai kuma gashi jahilci kai kama fahimci ma abin ma da ake nufi ka fahimta ba ka ji tsoron Allah to mu shiga cikin mas'alar cewa ganin Allah ganin Allah ya kasu zuwa kaso uku itibari zamanin ru'yati ya kasu zuwa kasu uku ta ɓangaren lokacin ganin Allah ɗin a wani lokaci ne shin a cikin bacci ɗaya kenan ko shin a duniya biyu kenan a farke ya ƙazatan kenan ko kuma a'a ranar lahira kaga wannan kenan eh, bi itibari zamanin ru'yati ya kasu zuwa kaso uku lokacin da za a ce an ga Allah ɗin imma a cikin bacci wannan abu ne sananne a wajen malama ba shi ne mahallin niza ba imma kuma ranar alkiyama wannan abu ne sananne gurin ahalis sunna khilafan lishi'a wa gairihim gurin ahalis sunna wannan abu sananne ne mahallin niza ne ganin Allah a nan a duniya ya ƙazatan lama naman shi ma za ka iya kasa shi kaso biyu kashi na farko ru'yatullahi ta'ala fi duniya shi ma za ka iya kasa shi gida biyu akwai ru'yatun nabi cewa manzan Allah ya ga Allah akwai kuma ru'yatu ghairin nabi wani annabi ya ga Allah to ru'yatun nabi manzan Allah ya ga Allah shi ma mahallin khilaf ne shi ma mahallin khilaf ne shi ma ru'yatu ghairin nabi kuma Wanin annabi ya ga Allah shi kuma wannan mahallul ijma ne cewa layin yumkinu abadan wani ya ga Allah ba manzan Allah ba mu fara komawa na nan cewa manzan Allah ya ga Allah yadda na faɗi mahallul khilaf ne akwai zantuka da yawa wanda wannan ba shi ne bigiran karatunmu ba wanda kai ma ba nan ka ɗauko ba da ka ji bugu ne sai ka mayar da karatun can ai kai ba batun cewa manzan Allah ya ga Allah ai ba da ka ji bugu ne kace sai ka canja kace ai shi shi ne ai kake nufi da ka ji bugu asali ma wanda ya kawo batun manzan Allah a wajen shi ne wannan madahaɗin suke cewa irin wa'annan 'yan waƙen nan shi ya fara kawo ma amma kai baka kawo batun manzan Allah ba farko a karatun ai farko batun annabi Musa ka fara da cewa ganin Allah ja'izi ne akalan a wajen malima ta nan ka fara sai ka kawo batun annabi Musa sai kuma ka bayyana jahilcinka a nan sai shi kuma wannan madahaɗin na baya sai janyo baitin shehu ibrahim da yake magana akan matsalan manzan allah ya ga allah shi ne sai ka cafka amma kaga kai ba wannan batun ma ka fara ba amma da ka ji bugu sai ka fito kana cewa wai abin mamaki wai lalle kaza kaza ai an ba da mamaki dole a ba da mamaki mana tunda ba zuwa kai batun manzan allah ba kai batun zai yi ne ka ka kisar annabi Musa wani ne ya sawo ma batun manzan Allah to shi ma batun manzan Allah ya ga Allah mahallin khilafi ne yadda ne bayani sai kuma mas'alar wacce kai ita kake nufin tattaunawa ita ce kuma shehu ibrahim ya tattauna cewa shin wani zai iya ganin Allah a nan a duniya ba batun manzan Allah ake ba ai ku kun fake da manzan Allah ne kuma zan nuna inda shehu Ibrahim ya fake da manzan Allah kuka ce waliyai suna ganin Allah ko zai yi su ga Allah saboda ai manzan Allah ya ga Allah suka fake da shi farko kamar yadda na faɗi cewa matsalar yadda take ta kasu zuwa kaso nawa kaso uku bi zamanin ru'ya kenan akwai fil manam akwai fil duniya akwai fil akhirah wanda fil duniya shine mahallin niza sa'annan ta kasu zuwa kaso biyu bi ra'i bangaren waye ya ga Allah din manzon Allah ba shine mahallin niza ba shi ma anan mahallin niza ne bainal ulama cewa shin manzon Allah ya ga Allah ko bai ga Allah ba to nan ma ba shine gurin tattaunawan namu ba wani manzan Allah ya ga Allah kuma kai ma ta nan ka bullo haka kuma ta nan shewunanku suka bullo cewa wani ya ga manzon Allah cewa kai wani ya ga Allah ba manzan Allah ba wannan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wannan akwai ijima'i sa'annan akwai hadisai da yawa wanda suka tabbatar da rashin yiwuwar haka imamu muslim cikin sahih nasa cikin mujalladi na hudu in ka duba gashi ya kawo wani hadisi daga umar dan sabit al-ansari yake cewa anna ba'd ashabi rasulullah sallama akhbarahu cewa wani shashi na sahabban manzon Allah ya bashi labari cewa ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta mutu. ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta mutu. cewa ku sani babu wani daga cikinku kowaye da zai ga ubangijinsa har sai ya mutu haka manzo Allah ya ce babu wani kowaye za ka ga akwai ƙarfafawa cikin wannan ibarar da manzan Allah ya amfani da ita ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta ya mutu kaga akwai harfin shi ne lan sa'annan ahadun ɗin nan bitan kiri na kira ne ahadun kuma ƙa'ida ta malaman usulul fiqhi cewa annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum ko kuma ta'ummu cewa nakira a cikin siyaƙi na korewa galan harfin nafi ga kuma nakira lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut kowaye ba wani daga cikinku da ya isa da zai yi a nan a duniya ya ga ubangijinsa face har sai ya mutu haka manzo Allah ya ce cikin wannan ruwaya ta muslim haka in ka ƙara dubawa wata ruwayar ta zo ko kafin mu je zuwa ganin bayan wannan ruwayar akwai irinta wacce aka karɓo daga nawas ɗan sam'an wanda shi ma kusan irin wannan ruwayar ce cewa ku sani cewa babu wani daga cikinku da zai ga ubangijinsa har sai ya mutu shi ma muslim ya fitar da wannan ruwayar sa'annan kuma akwai ijima'i a kai akwai ijima'i a kai ijima'i na malama a kai cewa ba zai yiwu a ga Allah a nan a duniya ba da wannan idan ba zai yiwu ba ba ana batun cewa manzan Allah ba a'a na nan mahallin khilaf ne ana batun wani manzan Allah kamar yadda kai ma wannan batun ka fara al'imam albarbahari a cikin sharhu sunna in ka duba cikin sharhu sunna shafi na sittin da takwas. ga abin da ke cewa ya ce wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darin duniya fa huwa kafirun billa. ya ce duk wanda ya raya cewa yana ganin ubangijinsa a nan gidan duniya ya ce ya kafircewa Allah kafiri ne saboda ya karyata manzan Allah manzan Allah ya faɗi ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta ya mutu sai kai kace kai kana gani ka ka karyata manzan Allah kuma wancan hadisin am ne ya hada da kowa lan yara ahadun minkum rabbahu saboda akwai annakiratu fi siyaqin nafi wanda tufidul umum ko kuma ta'ummu wanda kuma al'asul fil am an yabqa ala umumihi hatta yari da dalilu taksisi wannan shine aslan da haka ba wani wanda zai zo ce ga wani ya ga Allah in ya ce ga wani ya ga Allah to ya ta manzan Allah shi yasa al-imam al-barbahari ya ce man za'ama annahu yara rabbahu fi dari duniya ya ce fahuwa kafirun billah duk wanda ya raya yana ganin ubangijinsa a nan a duniya ce ya kafirce wa Allah haka shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na shida shafi na ɗari biyar da goma sha biyu ga abin da yake cewa ya ce wa man ƙala minan nasi innal auliya a au ghairahum yarawna Allah bi ainihi fi duniya fa huwa mubtadi'un dallun mukhalifun lil kitabi was sunnati wa ijma'i salafil ummati la siyama idad da'aw innahum afdalu min Musa fa inna ha'ula'i yustatabun fa in tabu wa illa qutilu Shekul Islam Ibn Taimiyya ke ca wa man qala minan nasi duk wanda ya faɗi daga cikin mutane yace innal awliya a lallai waliyai kamar yadda zan nuna shehu ibrahim zai faɗi wannan magana innal auliya a lalle waliyai au ghairahum ko kuma wa'insun waliyai yara Allah bi ainihi akwai wanda yake ganin Allah da idansa fi duniya a nan a duniya ibn tim ya ce fahuwa mubtadi'un ya ce wannan ɗan bida'a ne dallun ɓatacce ne mukhalifun lil kitabi ya saba wa alƙur'ani wa sunnati ya saba wa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ijma'i salafil ummati ya saba wa ijma'i na magabatan al'umma duk wanda ya faɗi wannan magana ya saba wa ijma'i na magabata ya saba wa alqur'ani ya saba wa hadisi ce lasiya ma musamman ma idan da'au idan suka yi da'awa annahum afdalu min Musa cewa ai sun fi annabi Musa tunda shi ya nemi ya ga Allah Allah ya ce ba zai gan shi ba kai kuma gashi ka ce ga wani waliyi shi ya ga Allah kaga in suka yi da'awar cewa ai wannan waliyi ya fi annabi Musa ya ce musamman ma in suka yi wannan da'awa ibn taymiya ya ce fa inna haula'i yustatabuna ya ce lalle wa'annan za a nemi su tuba ne fa in tabu idan sun tuba fa ne ma kenan wa illa idan kuma sun ƙi tuba ƙutilu ibnu taymiya ce sai a kashe su wallahu a'lam wannan magana shekul islam ibnu taymiya kenan kaga cewa wai batun wani ya zo ya ce ai ana ganin Allah kamar yadda Junaidu ya yi wai da annabi Musa bai san ana ganin Allah ba wai da bai tambayi Allah ba shi annabi Musa ne ya ce ma ya san ana ganin Allah wai cewa da ba a ganin Allah wai da annabi Musa wai da bai tambaya dama haka malama suke nufi in suka ce ja'izi ne akalan dama haka suke nufi shine ana gani wannan jahilci ne wallahi wallahi jahilci ne wannan daga kulle ka abu kafin ku gama fahimta azarbabi kuke yi gaggawa kuke yi cewa za ku kawo wani sabon abu cikin al'umma daga kuma kun fara magana cikin abin sai kaga jahilai ne ku ba kuma fahimci abin ba haka shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa dai cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da tamanin da tara ga abin da yake cewa bayan ya kawo zantuka ya ce wabil jumlati anna kulla hadisin fihi annan nabi sallama ra'a rabbahu bi'ainaihi fil ardi وفيه أنه نزل له إلى الأرض هر ard إن ابن inda ibn كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة لأنهم اتفقوا جميعهم ala anna ahadan minal mu'minina la yara rabbahu bi ainai ra'asihi hatta yamuta! muta wa thabata fi sahihi muslim an an bin sam'an an annabi sallama annahu lamma dhakara dajjal قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت ابن تيمية كيتا أنك تترى دقبا دي دوان حديثي دا أكي تشيوا أي annabi salasalama ya ga Allah da wa'annan idan dinan nasa guda biyu ko kuma cewa ai Allah ya sakko gare shi a duniya ya gan shi da wannan idan dinan ibn taimiyya ya ce kullu haza karibun dukkanin wannan ƙarya ne duk wani hadisi da zai zo ya ce ma ai manzan Allah ya ga Allah da wannan idan to hadisin ƙarya ne bai inganta ba yace batilun bittifaqi ulama'il muslimina yace ƙarya ne da ittifaqi na malaman musulunci min ahlil hadisi wa ghairihim daga malaman hadisi da wa'ansu malaman hadisi ma wannan magana haka al-imam al-qadi iyad ya kawo ta zan karanto ta a cikin kitabu shifa wannan maganar kisa duk abin da ake yi kawowa bai inganta ba duk wani hadisi da zai ce ma ai manzan Allah ya ga Allah da wannan idan nasa to bai inganta ba wanda kuma ya inganta to ba nassi ba ne wanda ya inganta ba nassi ba ne wato ya hatamilu wajahan ba nassi ba ne duk wani wanda zai zo ce ma kaza kaza kaza kaza to ba nassi bane ba nassi bane fi mahallin niza to kaga ibnu taymiya ke cewa wa kazalika yace haka ma kullu man idda dukkanin wanda yayi da'awa annahu yara rabbahu cewa shi yana ganin ubangijinsa bi ainihi da idan dinansa guda biyu qabla al kafin mutuwa yace yana ganin ubangiji yace fa da'awahu batilun Da da'awarsa ƙarya ce yace bittifaƙi ahlus sunnati wal jama'a da ittifaƙi na ahlus sunna wal jama'a ƙarya yake yi shi yasa Junaidu ƙarya kake yi Annabi Musa kuma bai ce ya san ana ganin Allah ba jahilcin ka kai ka ka faɗa haka yace li annahum saboda su ahlus sunna din yace ittafaqu sun yi jami'uhum dukkaninsu sun yi ittifaqi su ahlus sunna din ala anna ahadan minal mu'minina kan cewa wani daga cikin muminai la yara rabbahu ba zai ga ubangijinsa ba sun yi ittifaki ahal sunna yace wa sabata zalika hakan ya tabbata fi sahihi muslim cikin sahihu muslim daga nawas ɗan sam'an daga anamsa sallama yayin da ya ambaci dajjal sai ce wa'alamu anna ahadan minkum lan yara rabbahu hatta ya mutu kaga wannan ka'ida ce ta tantance Allah da kuma dajjal cewa shi Allah ba za a ganshi ba sai an mutu wannan ka'ida ce lokacin da manzan Allah ke bawa al'umma labarin dajjal ta yadda za a yi su gane shi saboda shi Allah ba a ganin Allah har sai an mutu haka manzan Allah sallama ya tabbatar cikin wannan hadisi shi yasa wannan shine magana ta karatu kuma baka fahimci cewa ja'izi bane akalan kuma kamar yadda na yi bayani hatta cewa batun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah shi ma saɓani ne shi ma saɓani ne ballantana ma a zo wai a ce ana ganin Allah kowa da kowa ta ɗebo a ce a yi walihi kaza wai ya ga Allah ko zai iya ganin Allah haka alqadi iyad ya faɗi a cikin kitabu shifa in ka duba cikin mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai ga abin da yake cewa ya ce wal bi annahu ra'ahu bi ainihi falaisa fihi qati'un aidan wala nassun idh al fihi ala ayatai an-najmi والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكا القاضي يعني يفدي أتين كتاب الشفاء yace fadin cewa wai manzan Allah ya ga Allah da wannan idan nasa na goshi yace babu wani dalili yanke gaddama babu duk wanda ake kawowa hata wanda ya inganta daga abdullahi dan abbas cewa ya ra'ahu bai faɗi da me ya gan shi ba shi yasa wa'insu suka ɗau wata ruwayar cewa ra'ahu bi fu'adihi marrataini shi ma malima sukan kawo cikin tafasir nasu kuma ruwaya ce ita ma wannan daga abdullahi dan abbas wacce dai ta inganta ra'ahu kawai ya ce da me ya gan shi bai faɗi ba amma duk wanda zai ce ya gan shi da idansa na goshi bai inganta ba haka kuma duk wa'insu ayoyi da ake kawowa ake fahimtar wani abu akwai ihtimalat a ciki haka alqadi ya faɗi ya ce babu wani dalili yanke gaddama ko kuma nassi ya ce saboda duk abin da ake komawa zuwa gare shi ayoyi ne guda biyu a cikin suratun najmi yace zuɗu fihi ma Ya ce kuma an samu daga can magabata an samu gaddama ko jayayya ko saɓani cikin wa'annan ayoyin dai ya ce wani ihtimalu lahu ma mumkinin kuma zai yi ihtimali wa wa'annan ayoyin kuma akwai ƙa'ida kullu dalilin ta tsarraƙa ilaihi lihtimalu batsala lihtijaju bihi akwai wannan ƙa'idar to alƙazi iyad ya ce wa lihtimalu ma mumkinun zai yi a yi ihtimali ga wa'annan ayoyin da suke cikin suratun najimi haka kuma ya ce wala asara babu wani asar ba wani hadisi ƙati'un yanke gaddama mutawatirun wanda yake mutawatiri anan nabi sallama daga annabi sallallahu alaihi to kaga hatta ma cewa manzon Allah ya ga Allah wato babu wani dalili yanke da cewa ya ga Allah da wannan idan babu da haka shi ma mahallin khilaf ne to ballantana kuma a zo abin da kai junaidu kake faɗi da kai da shegunanku cewa ai manzan Allah ya ga Allah to waliyi ma zai iya ganin Allah shi ya kai ka zuwa ga wannan abun ka kuma jahilci zancen malama na cewa ja'izi ne akalan sai ka ɗauke shi wato ai yana ma faruwa ai annabi Musa ya san ana ganin Allah shi yasa ya tambaya dama haka maluma suka ce ai da bai san ana ganin Allah ba dama haka ne wato idan an ce abu ja'izi ne akalan daman abin da ake nufi kenan dama abin da ake nufi kenan haka ake nufi dama dama haka ake nufi to hatta na manzan Allah sallama mahallul khilaf ne to mu koma kuma da ya ji bugu kun ga ai ya fara ne ta can ko cewa ai ja'izi ne akalan ai annabi Musa ya san ana ganin Allah ai kaza kaza ai kaji ta nan ya fara da ya ji bugu sai ya canja sai ya ce wai ya ce ne manza Salama ya ga Allah wai shi ne wai aka abun ban mamaki kuma kaga ƙarya fa yake fa kawai ki faɗi ne a maimakon ya ce a'a yi kuskure ko ya ce a'a fahimtar maliman ɗariƙa ne kuma haka ne fahimtar ku ne ba fahimtar musulmai ba fahimtar ku ne cewa tunda manzan Allah ya ga Allah to waliyi ma zai yi ya ga Allah fahimtar ku ne ke sa bakon abu ne ga musulmai akwai ijima'i a kai ba zai yiwu ba da haka ku ne kuke da wannan fahimtar to da ya ji bugu sai ce wai dan ya ce wai manzo Allah sallama wai ya ga Allah ne wai shi ne wai aka ringa mamaki kaji fa kuma ƙarya yake fa ba fa ka ce ba ku tsaya ku ji abin da ya fara faɗi kai a gurin malamai ganin Allah ido da ido ma akalan <coughs> jaizi ne a ga Allah ido da ido wani zai ce kaji ba ya maka gingirin ko karatu ne to eh jaizi ne aklan ganin Allah ido me yasa me yasa ya zama jaizi saboda annabi Musa ya tambaya rabbi arini anzur ilayk ina son na ganka da a ce ba a ganin Allah ido da ido da annabi Musa bare tambaya ba saboda annabi musa jahilci ya koru ga annabawa ya koru ga annabawa don haka idan an ce ba a ganin allah shi kuma ya ce sai ya ga allah to an danganta masa jahilci shi kuma jahilci ya koru ga annabawa don haka ya san ana ganin allah shi yasa ya nemi ya ga allah kaga shi maganarsa ta farko kenan sai wani ya kawo masa baiti sai ya koma maganar manzan Allah kuma amma da ya ji bugu kun ji abin da yake cewa abin mamaki wai a muhadarar da muka yi a ranar maulidi shehu tijjani na yi bayani akan annabi ya ga Allah wai wasu sai suka ji kamar cewa annabi ya ga Allah ma kamar mai magana ne na iyayen dare kakau bai kamata wanda ba yi da ilimi akan abu ya yi magana kamar wanda suke da ilimi su yi magana shi mai ilimi ba zai yi magana akan wannan ya ce wai a ce annabi ya ga Allah ma wai wani abu ne na dare kun ji ko to bayan ya ji bugu kenan dan Allah da muka danna shi haka yace dan Allah dan Allah da muka danna shi dan Allah haka yace dan Allah haka yace innan mutanen akwai su da girman kai kaga jahilci fa ya tafka fa sannan kuma ya zo ‘yan uwa sun bubbugo shi ta can da ya tashi a maimakon a'a ya ce to waccan fahimta ce ta malaman mummuna ɗariƙa haka ya kamata ya ce yadda jama'an suka ɗauka eh matsala ce ta 'yan ɗariƙa wani zai iya ganin Allah Matsala ce ta ku, ijima'i ya riga ya rigaye ta haka malaman ku suka saba wancan ijima'i suka tabbatar da fahimtar su ke sa baƙon abu ne ga musulmai na kawo zancen al'imamu albarbahari cikin sharhu sunna ya ce man za'ama annahu yara rabbahu fi darin duniya fa huwa kafirun billah duk wanda ya raya cewa yana ganin ubangijinsa a nan duniya ce ya kafircewa Allah haka shekul islam ibn taimiyya shi ma ya faɗi yace wa man qala minan nasi innal awliya'a aw ghayrahum yara Allah ta'ala fi dunya fa huwa mubtadi'un dallun mukhalifun lil kitabi was sunnati wa ijma'i salafil ummati yace la siyama idan da'aw annahum afdalu min Musa fa inna ha'ula'i yustatabuna wa illa fa in tabu wa illa qutilu haka shaykhul islam ibn taymiya ya faɗi to amma suka zo suka keta wannan ijma'i haka suka ce akwai waɗanda suna ganin Allah wannan karatu ne naku kuma zan nuna ma haka shehunanku suka tabbatar cewa suna ganin Allah ƙuru shi yasa daga cikin littattafan da shehu Ibrahim ya yi akwai littafinsa mai suna ta bisiratul anami fi jawazi ru'yatil bari fil yaqazati wal manami cikin yiwuwar ganin Allah a bacci da kuma ƙuruƙuru ya ƙazatar lama naman nan ƙuruƙuru haka shehu ibrahim ya tabbatar ƙuruƙuru gashi daga cikin littattafan nasa wannan littafin gashi kashiful albasi ne ko kashiful ilbasi an faidatul khatim abil abbasi gashi suna kawowa daga cikin abubuwan da shehu ibrahim ya wallafa tsarin haska muku nan ku gani gashi daga cikin abubuwan da shehu ibrahim ya wallafa kaga kashiful ilbasi ko kashiful albas gashi in ka duba cikin shafi na goma sha uku ana kawo littattafansa aka ce wa minha daga cikin dai littattafan sa da ya wallafa shi shehu ibrahim tabsiratul anami akwai tabsiratul anami fi anna al-ilma huwa al-imam akwai kuma tabsiratul anami fi jawazi ru'yatil bari fil yaqzati wal manami cikin yuyuwar ganin Allah fil yaqzati urukuru wal manami da kuma bacci a nan ciki ya kawo wani da suka ce wai ya ga Allah ƙuru-ƙuru aka ce a bacci ka gan shi ya ce shi ba a bacci ya gan shi ba ƙuru-ƙuru ya ga Allah gashi kuma ya ce ƙuru-ƙuru a ya ga Allah gashi cikin wannan littafi kashiful albas ko kashiful ilbasa an fadatul khatimi abul abbasi cikin shafi na 256 gashi yace wafil mi'yar في مسألة الرجل المنصوب إلى الصلاح فذكر من الدعوة من الدعوة الخارقة ما نصه بعد كلام وذكر المازني في تعليقه على أحاديث الجواز في حكاية الرجل الذي كان بالقيروان معلوما بالصلاح ويونمتني ويقيروان وأنسنشد نقرتا ينا تشيوا رأيت كذا وكذا shi wannan mutumin yana cewa na ga kaza da kaza li ashiya a ga wa'insu abubuwa da yake cewa ya gani tanfiru min hal'uqul wanda hankula ke guje wa wa'annan abubuwan ba zai yi a ce a hankali an gan su ba wa kana ibn abi zaidin shi kuma ibn abi zaidi ya kasance idza zukira lahu idan aka ambata masa zalika hakan cewa ai mutumin ya ce ya ga kaza ya qulu sai ya ce na'am eh saha an yarahu fil manami eh ya inganta ya ga Allah cikin bacci yace fayaran na'imu fi manamihi akthara min haza yace ai mai bacci ma yakan iya gani cikin baccinsa abu fiye ma da wannan ma fiye da wannan ma yace faqila lahu yawman sai aka ce wa shi ibn abi zaidin din wata rana fa qila lahu yawman wata rana sai aka ce masa qala wannan mutumin fa ya ce ra'aitul bari jalla wa ala ni na ga Allah fa fa qala shehu sai shehun yace yace haza azimun wannan babban abu ne yace walakin sai dai yasihu an yara al-insanu rabbal izzati fi manamihi eh ya inganta mutum ya ga ubangijin buwaya cikin baccinsa dai aka ce fa balagha zalikar rajul sai wannan magana ta riskewa wannan mutumin da ya ce shi ya ga Allah faƙala sai wannan mutumin ya yace ma ra'aituhu illa fil Ya ce fa ni fa ban ga Allah ba face urukuru ga waɗanda suke ganin Allah urukuru kenan gashi Ya yace ma ra'aituhu illa fil yaqzati ni ban gan shi ba face urukuru yasa wannan abu ne naku yadda yan uwa suka ce bakon abu ka zo da shi ba su san shi ba cikin musulunci e, eh, bakon abu ne naku ne kuna ganin Allah ƙuruƙuru har littafi shewinka ya yi ana ganin Allah ƙuruƙuru ya ƙazatan haka kuma shehu ibrahim ya tabbatar ya zo yana magana akan cewa ai annabi sallama ya ga Allah sai ya tabbatar da abin da bai tabbata ba ya murɗe shi sannan ya tabbatar e cewa zai yi a ga Allah ɗin gashi cikin dai kashifin ilbasi ko kashifin albasi an faidatul khatim abul abbashi abul abbasi gashi gashi da ya zo nan cikin shafi na 151 yace wa qala fi risalatil qushairiyyati ma nasuhu faslun fa in qila hal tajuzu ru'yatullahi bil absari al yawma fi ad-dunya ala jihati al karamati yace in aka ce shin ganin Allah zai yuyu bil absari da idan dina da ido al yawma a yau fi duniya a duniya ala jihatil karamati waliyi kenan saboda karama wani waliyi ya ga Allah kuru-kuru sai ce fal jawabu anhu amsa game da wannan tambayar annal aqwa fihi cewa mafi ƙarfi cikin yuyuwar hakan annahu la yajuzu cewa ba shi yuyuwa li husulil ijma'i alaihi saboda samun ijma'i akan haka sai yace kuma walaqad sami'tu al-imama Aba Bakr Aba Bakr bin Fawrak yahki an Abil Hasan al-Ash'ari annahu qala fi zalika qawlaini fi kitabin ru'ya al-kabir sai kuma ya kawo wata magana bayan ya ce li husul al-ijma'i alaihi cewa ai an samu zance guda biyu daga Abul Hasan al-Ash'ari cewa akwai zantuka guda biyu zai yiwu ba zai yiwu ba to me mauƙifin Shehu Ibrahim cikin shafi gashi na 152 Shehu yace qultu ni Shehu Ibrahim nace Ya ce wa ƙadu saha hakika ya inganta annan Nabiya sallallahu alaihi a ra'ahu lailatul isra'i ce lalle annabi ya ga Allah daren isra'i kaga ya tabbatar wa manzo Allah ko sai ce wa ma jaza duk abin da ya yuyu an ya kuna mu'jizatan nabi ya kasance mu'jizar annabi ya juzu to zai yiwu wannan abin an ya kuna karamatan liwaliyin ya kasance karama ga wani walihi kaga ta inda yayi ko yace kai wala farqa bainahuma babu bambanci tsakanin mu'jiza da karama illa tahaddi sai dai tahaddi indi shehu ibrahim ala sahihi al-maqbuli akan ingatacce kuma abin karba to kaga abu na farko shehu ibrahim yace wa qad sahha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ra'awu lailatul isra'i yace ya inganta annabi sallama ya ga Allah daren isra'i kuma ana magana ne akan ganin Allah bil abusari yace ya inganta al yawma fid dunya anan a duniya kuma da Allah ina ya inganta ina ya inganta dan girman Allah cewa da ido da ido manzan Allah ya ga Allah da idansa a nan a duniya ina ya inganta dan Allah alƙadiyyar ya yi magana cikin kitabu shifa ya yi magana rashin ma ingantuwar hakan ma shi ya sa ma aka yi saɓanin to yanzu mu ƙaddara musallama ya inganta musallama shehu ibrahim da yace ce kuntu yace nace ni shehu ibrahim wa kad sahha haqiqa ya inganta annan nabi sallama ra'ahu lailatul isra'i cewa manzon sallama ya ga Allah daren isra'i duk da cewa nan mahallul khilaf ne fa akan manzan Allah ma sabani ne sai kuma yazo ya ƙara kwaba wani abin kuma ya ce wa ma jaza an ya kuna mu'jizatan nabi ai da abin da ya yuyu ya zamanto mu'ujizar annabi ya juzu zai yuyu an ya kuna karamatan liwaliyin ya kasance karama ga wani walihi kenan shi ma ya ga Allah anan a duniya kaga wannan ihdasu qaulin salis ne saboda sabani ne anan, nan sun ce zai yiwu a manzan Allah wa'insu a sun ce manzan salama ya gani wani sun ce bai gani ba kaga saɓani ne zance biyu ne to kai ba shi halatta ka ƙirƙiro na uku ka ce kuma walihi zai yiwu ya gani wannan ihdasu ƙaunin salis ne farar da wani zance na uku ne ana saɓani akan manzan Allah ka ƙara zuwa da wani saɓan ka ce wai waliyi wai zai yi wai ga Allah shi ma wannan ihdasu ƙaunin salis ne to kaga sai da ya fake da manzo Allah sallallahu sai ya ce kuma wali zai gani sa Allah ya sa mu dace kuna wahal da mu wallahi amma tsantsan tsagwaran jahilci kai Junaidu kayi magana akan salatul fati zan zo sai gobe amma dai wannan tsantsan tsagwaran jahilcin ka ka nuna madaman su yan dariƙa gane galiban su jahilai ne sai dai su ne suke dariƙa ta ainihi shi yasa da kaje can sai karatun ka ya canja eh sai karatun ka yi canja ka tara jahilai kake jahilci wai ja'izi ne akalan ko annabi Musa ya san ana ganin Allah ko to ta aka yi san ana ganin Allah wa kuma ya gani kafinsa shi yasa malama suka ce alhukum ala shay'i far'un an tasawwurihi baka san abu ba ka kutsa ka je kake batar da al'umma baka sani ba an sa number waya shi yasa na biya ma karatu Allah ya ban lada da kuma waɗanda suke da fahimta ko ƙaƙasa gane jahilci kai ta wasap kawai ake kira gashi zan sa number kuma eh, na san kai dai ka bugo kai mun godiya ba lallai kai ba saboda girman kai yana hana ku karɓar gaskiya amma ko prof in ya saurare ni eh, to ya san yau <laughs> malamin ka ne ni wallahi ya san yau ni malaminka ne saboda baka san ma ja'izi ne a kalan ba jahili ne kai anan ka fito ka kutsa bayanin ka ya nuna baka ma fahimci ma magana ba wallahi bayanin sa ya nuna kwata kwata bai ma fahimci ma ja'izi a kalan ba kwata kwata bai ma fahimce shi ba ya kutsa tanan kuma an yi masa haka eh, wannan a maimakon ya zo ya ce sai ya karkatar da abin ya ce wai ai yana nufin wai ai ya ce manzan Allah ya ga Allah wai ya zama baƙon abu dama haka kace ai dama suna da hankali haka dama kace karin farko wani madaha ne fa da ake cewa wannan fa shi ya wullo ma ma mas'alan manzan Allah amma kai mas'alar da ka ɗauko ma fa batu kake akan cewa ai ana gani saboda annabi Musa ya ce zai gani shine da ka ji bugu sai ka canja Allah ya samu dace Allah ya shirye ku wallahi wannan tozarci ne wa dariqa wallahi tozarci ne wa suprob wallahi kun turo jahilai suna barna ba su fahimci abu ba kuna sawa suna halakar da al'umma Allah ya samu dace shi yasa ku ɗan yi haƙuri gashi nan na sa number waya eh, gashi nan na sa number waya Allah ya shirye ku ga wani nan yana kira assalamu alaikum wa alaikum salam na'am da wa muke magana Wala alkanawi suna na abdulsalam ina kira ne daga nan kano ubangiji allah ya saka da alkhairi amin kai ma allah ya saka ma da alkhairi na abdulsalam eh ai wannan karatun mu da yake ni na taso a nan magoga kutar gidan shay a tiku a cikin lungu wannan karatun tun muna yara suke boye eh. shi amma mun riga mun san suna da wannan aƙidar okay to shi ma gashi ya fito da ita wallahi eh akan wannan mahaifina mahaifina har police station aka je da ɗan dan uwana akan cewa, ba a ganin Allah a gaban yan sanda yan sandan ma lokacin bala wallahi eh. imam maris ba bai ce wannan sabo ne haramun ne ba ana manta an yi wannan muna yara to kaga yanzu shi wannan ai ya dauko shi da eh, nan da ya ji bugu ya ce ai manzon Allah ya ce eh ubangiji Allah ya saka da alheri mutane karatu yana tafiya kuma karatu yana yana yana shiga yana shiga kwarai da gaske to Allah ya sa su gane Allah ya shirye su yau mun gode eh. eh shi yasa ga number kira nan ta WhatsApp kawai ake kira ta WhatsApp kawai ake kira eh ta WhatsApp ake kira kawai eh. asali ma bai ma fahimci zancen malama ba asali ma nan shi ya kai shi zuwa ga wannan jahilcin da ya yi eh, wannan shi ya kai shi allah ya shirye shi innan mutane daga kulle kun ga sabon abu a gare ku ku allah allah kuke ku fito da shi kai ka zaci cewa wani sabon karatu ka kawo ok kai sai yanzu ma ka ga wannan kenan ka zo ka birge ko sai yanzu kai kaga wannan ma assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam na dan wadawa muke magana kana magana da Yusuf Ishaq to ina jin ka malam Yusuf Ishaq muna jin ka malam na ma fatan alheri ni ma ina ma fata alheri malam Yusuf astaghfirullah wallahi wanga bawan Allah ba san ya ji bugu ba ne ko me saboda maganan da ya faɗi da ya zo gane maganan da ya faɗi daban ba sai ya ya saki baki sa kuma saboda yana so ya kai shehanninsa yana so ya nuna mu da kamar shehanninsa ma me yi wani sun gan Allah eh aqidar su ne dama ai a wato shine yanzu ya danganta cewa me yi wani kowa ya gan Allah ko me shine ban gane ba eh to haka nan ya zo yake faɗi to Allah ya sa mu dace dan uwa network ɗinka ga wani nan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da muke magana. Eh, kana magana da Shamwilu Usman daga zamfara na malam shamuyi muna jinka eh, barka da wani malam barka da kokari yau wasannin ka da ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah da yake dai malam ni ban taba kira ba amma ni mabi ne kuma ina kokarin sauraron program yanzu haka ma ina ka aiki ina ina ka aiki ne ni gana program na ce to bare ita na'am Allah ya saka da alkhairi mun gode jazakumullahu khairan na'am malam ubangiji kokarin ga da kuke malam Allah ya saka muku da alheri amin muna fahimta sosai amin muna bibiya muna fahimta Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara basira da hakuri kuma da sauran yan mu Allah ya sa da ku mu khaira na gode Allah ya saka amin amin nima na gode assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam Allah shiga ta malam barka da aiki na'am dan uwa barka da da wa muke magana Na'am muna jin ka Malam Khalil. Malam Allah Ubangiji ya saka alkhairi Allah Ubangiji ya ƙara nasibi Allah kuma ya shirye su kamar yadda kake addu'a malam. Amin Allah ya shirye su jazakumullahu khairan. Allahumma amin. Wata kan malam duka waɗannan mutanen da yawa daga ciki wallahi ba wai ba sani bane sun sani amma mai son zuciya ne ke sa da yawan abubuwan da suke yi. me ya zuciya a ciki za a ga mutum yau ya tiɗa gobe ya warware yanzu lokacin baya Allah ya ji tsammanin jafar lokacin da ya karatu din ne yake cewa alkur'ani babu inda Allah ya ce a so annabi haka aka mai ca amma cikin satin nan sai gashi mallan na ci da dutse ya faɗi ya faɗi magana ka ji shi shiru ba wanda ya ce komai to Allah ya sa mu dace wannan yana daga cikin alamun Allahumma amin Allah ubangiji saka alkhairi amin mun gode duk da yake ka dan fara sauka daga kan topic assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana assalamu alaikum wa alaikum assalam magana da daga gindin gwari to malam munir muna jinka ana jina malam kana eh, jina ina jin ka ana jin ka kuma a malam Allah saka muku da alkhairi wannan kokari da kuke Allah saka muku da alkhairi amin kuma Allah ya saka muku jazakumullahu khairan wallahi karatu ma karatu malam na zuwa ko ina malam Allah saka muku da alkhairi Allah ya rusa bi da malam sanin ku da kokari malam Allah saka da alkhairi Allah ya karba mana Allah ya sa mi dan shi amma mun nagode malam nagode amin jazakumullahu khairan to eh, daman ni na sani da wuya shi ya bugu amma ko da ku mabiyansa ko ku malamansa ba ku bugu ba tun mu dai mun bayyana gaskiya wa al'umma kuma mun haska jahilcinsa kun gani kila son zuciya da rashin karɓar gaskiya ya ɗebe ku shaidan ya fi ƙarfinku amma dai mun haskaka wala jahilci ya tsantsa asalin ma ja'izi ne akalan da ya ce wai maluma sun ce bai ma fahimce shi ba kwata-kwata wallahi eh, idan za mu ce irin jahilcinsu da suke za mu ta haskawa da ba za mu samu lokacin karantar da al'umma ba saboda kullun jahilci suke yi ya bar ƙasarsa ya tafi wata ƙasa yana ta jahilci to dole sai ka wannan ka je kai karatu mana su ma kuma 'yan ƙasar su yi karatu sun isi karatu kowane jahili in ya zo sai ya ƙoƙarin batar da su haba da Allah ba ka fahimci abu ba kawai wato kai da ka cewa sabon karatu ka zo da shi ko ka san cewa ganin Allah ja'izi ne akalan wani ya ce ka ji wani karatu ne ai annabi Musa ya san ana ganin Allah ne ta ya aka yi san ana ganin Allah haka dama aka ce shi ya sa ah, ya tambaya wato ya san ana ganin Allah ko Allah ne ya gaya masa ana ganinsa ko a'a wani ne ya ga Allah ɗin ya san wanda ya ga Allah ɗin har wa annabi Musa ƙarya jahilcin kai kai ka baka fahimci abin ba kawai kai shiru sai ka yi magana Allah ya sa mu dace ina ganin zan tashi zan tashi alal akal da yi min haska eh kuma da ka ji bugu saboda kifaɗi eh saboda kifaɗi a maimakon a'a ka gano cewa na farko bayanan da kai jahilci ne ciki kunshi wai sai kai ƙoƙarin karkatar da abin kuma wai sai yanzu wai kake so ka ce ai wai ka ce manzan Allah ya ga Allah shi ya sa wai ake wai jayayya wai an zici karatun yan ɗariƙa ne dama haka kace to ko da yake in ma haka kace ai mun danna ka eh kaga bai kamata ba wallahi irin wannan abubuwa da kuke wallahi kuna tozartar da malumin ku wallahi eh kuna tozartar da su eh, kuna tozartar da malumin ku wallahi kuna tozartar da su kuma kuna tozartar da kanku haka suke yanzu suke ɗan lallekawa gaggawa kuma ba ba za ta basu su fahimci abin da suka leƙa ba sai sun feso wa al'umma yadda kaga yadda yake haka prof shi ma yake yi daga ya leƙa ya ga wani sabon abu a wajensa sai ya feso wa al'umma daga sanda kuma ya shiga yake bayani sai kaga sabon yankan rake ne a wajen yanzu ya gani waɗansu tuni sun gani sun wuce wajen amma kawai suna da ƙa'ida wannan ɗin mutane Allah ya sa mu dace shi yasa zan tashi ni eh zan tashi eh ni zan tashi uwa zan tashi ni eh, tunda bai bai bugo ba ba su bugo ba ni zan tashi amma dai in kana da hankali ba ka zo gobe ka ƙara maimaitawa ba eh, gobe ba ka zo ka ƙara maimaitawa ba shi yasa ka fahimci ma abin da ake cewa ja'izi ne a kalan ɗin ba farko ma kenan Ba ka fahimci wannan abin ba bayanin ka ya nuna ba ka fahimta ba kuma ka zo ne ai awar kuna iya ganin Allah Mm, ka zo ka tabbatar da da'awar shehunanku suna ganin Allah ƙuruƙuru ko mm, ya ƙazatar lama naman ga wani abubakar Hussaini sai dai ka yi <laughs> surutu da zagi a kwamen amma wallahi ko ko shehu ibrahim ne ya haife ka in ka zo nan sai na buga ka wallahi sai ka bugu ƙarewa kenan mm. sai dai kai zagi a kwamen amma dai ka bugu a tattauna wala ko shehu ibrahim ne ya haife ka sai ka bugu in ka zo da dalili zan buga ka wallahi ƙarya kuke yi kuma wannan abu naku ne baya cikin musulunci eh, abu ne naku baya cikin musulunci ku je can ku karata da ganin Allah ƙuruƙuru amma dai ku kama mana shi cikin musulunci ku fake da waɗansu abubuwa da ba ku fahimta ba na malima wai ja'izi ne akalan nan ka zo tabbatar da gurɓatacciyar aƙidarka aƙidar shehunanka ba ka fahimci abin ba ka ɗauke shi wasila gare ka zuwa ga ɓarna Allah ya samu dace zan tashi ni e, kuna da lokacin zagi a kwamen amma ba ku da lokacin kira ɗariƙa kenan ainihin in dai ba da lokacin kira ko to la ba yawa ga wani nan ya yi kira a ɗan uwa fa kai ka yi kira da ka basu su kira da Allah eh malam munir E, ka basu su kira da Allah a ba su dama ina ganin zan tashi eh kira zami da Allah kaga wani shashasha kuma to ai ba akan wannan ma muke tattauna ba wai shi ma ya taba wai mafarkin Allah <laughs> to ai ba akan wannan muke tattauna ba ka taba ganin Allah ƙuru-ƙuru shine abin da muke tattaunawa ga wannan yayi kira assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum salam da wa muke magana. Sunana Aminu Muhammad. To, Aminu Muhammad muna jin ka. Amma da wanda kake ji na gefen ka da Allah da ka kashe ko ka rage karar. Na muna jin ka Aminu. To. in ya ƙara bugowa ma wannan eh. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam malam misbahu assalamu alaikum wa alaikum assalam malam misbahu ya gida lafiya kalau malam ya gari al'amura to alhamdulillah ya waje jan naku Wala lafiya kalau alhamdulillah malam ya kokari. To alhamdulillah Allah ya karba mana akan taba. Gaskiya mun ji karatu kuma wannan karatun ya dace kuma gaskiya malam kai kokari Allah saka da alkhairi. mu dace amin amin amin malam misbahu. Eyewa in an yan sun yi subhanan dole a zo a warware saboda akwai waɗanda suke buƙatar karatun. Mm. Masha Allah gaskiya karatun ne yayi Allah saka da alkhairi malam. Amin amin kai ma Allah ya saka ma malam misbahu. kuma kaga malam ya rage wa ya rage ga mabiya yanzu ya je ya musu karatu a can ya zo kuma gida ya canza to me amfani wannan karatu ai ya ji bugu ne amma malam ina ganin ba za su ba za su gane ba ko ba za su ba za su gane ya canza ya canza fatawar ta wancan ta wancan lokacin ne ko a idan suna da hankali za su gane mana Allah rufa asiri amin amin zan maka wasan malam zan maka whatsapp yanzu ka tashi sai ka daga oke to ba matsala insha Allah sai ka ga miya yadda za a yi insha Allah oke to ba matsala Allah khairan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam na'am wa alaikum salam na muna ji dan uwa Ana kuna yi barka da yamma. Alhamdulillah ya gida. salam. Barka da yamma ya mashi. To alhamdulillah ya wajen. Alhamdulillah. Na'am. Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka dan uwa. Salamu alaikum. To dan uwa kana da matsalan network ne ina jin. Ga wani malam Bukhari nan yayi kira. Assalamu alaikum. ku ya dauka shi mu ba shi dama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am barka dai barka dai mallam alkanawi ya ayyuka ya kokari to alhamdulillah ya wajen alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi amin kuma Allah ya saka muku Allah ya karɓa daga gare ku Allah ya kara muku ikhlasi Allah imana haka Allah imana haka ya gafarta mana zunubanmu amin ya rabbi wato malal alkanawi. Hmm. Jinaiduru gaskiya al'amarinsa kamar yadda ɗazun na ji a karatun malam anas al'amarinsa mutane su yi hankali da yaron na hmm. yana da yana da abin da canza canza magana hmm. ka duba lokacin ka kadiyan maganar salatul fati yana wajen aka ce salatul fati ta fi salatul annabi bai iya yara ba hmm. sai ya zo ya rubutu cewa bai yadda ba da ta dalilin wannan mutane suka dauke shi mutumin arziki ne har ahalin suna da yawa ka ga suna bin shi hmm. to haka yake mutum ne yana da munafirci kuma ya fi hasari akan ma wanda zai fita da zage ahalin suna ya zage sunan annabi kai hmm. sai amma wannan gaskiya yana da hasari sosai hmm. wani abin da ahli suna ba su gane ba su daina ruguwa da yawan followers a social media yaron dan social media ne ina ilimi ga wanda zai zo ya zauna ya karyawa sayidina ali a hadisi cewa sayidina ali ya wuce a wajen church ya ji kiɗa kiɗan church kiɗan church wai tana eh, eh, eh, zikirin Allah to da irin waɗannan abubuwan da yawa kan mu sauka da kan topic malam Buhari na'am kan mu dan sauka da kan topic wannan da ya bayyana jahilcinsa ya zo ya tabbatar da ana ganin Allah ƙuru-ƙuru. aƙidar shehunansa kuma ya ɗauko wani abu na malima ma da bai fahimce shi ba kuma ga hadisi karara annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu babu wanda zai ga Allah babu da mm. yanku da zai ga Allah sai sai dai in sai ran lahira mm. karara hadisi mm. ga aya ga ayan da nana Aisha ta kafa hujjar shi akan cewa ba a ganin Allah ni yin irin wannan na rasa na rasa tunani irin na mutane halaka kawai wannan wani mu'jiza ne ma wannan wani mu'jiza ne wannan wani abin nan ne iko ne da kudura na Allah zaka ga abu gashi baki kirin amma mutane ba sa iya fahimta to Allah shi abu a fili abu a fili wanda abinda ni kawai hukuncin da nake zo na musu kenan ya za a yi mutum ya karanta ya fassara ya gani kuma ya take zai ɗauka son zuciya ya ɗauka halaka ya bi wannan hadisin ya kai da wannan hadisin cewa annabi karara sahihin hadisi ba wanda zai ga Allah ka je ka ɗauka eh, barnan shehu shehu bayan ya kana kafa hujjar shi a addini to Allah ya samu ga aya karara ga aya karara na Aisha ta kafa aya ta kafa hujjar ayan cewa dalilin wannan ayan malam ka taimake mu da ayan kar na ja ta ba ni ba malami ba kar na ja ayan cikin kuskure la tudrikul anhar la tudrikul absar wa huwa yudrik absar absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir to wannan wannan saboda Allah saboda Allah ina ina mutane suka kai suke kai hankalin su Janairu bai taba karanta ayan nan ba to assalamu alaikum da yake ga shi ana ta kira Allah ya saka da alkhairi malam Buhari amin ya rabbi amin amin assalamu alaikum alaikum salam akar lawo. malam muhammad Sani. malam muhammad sani daga saudiya riyadh na muna ji ina maka fatan alkhairi da fatan Allah kara ma lafiya da imani da yi da ikhlasi kai ma Allah ya ma fiye da na malam Muhammad abinda kuma ake yi Allah ya sa a mizani amin Allah ya sa mana jazakumullahu khairan ai malam malam mun gode wa Allah da mm. Allah ya kawo ku akan kore shubuhar yan bidiya mm. dama dama haka ne idan Allah ya baka ilimi aka turo ka kayi idan baka yi ba kuma sai Allah ya kawo da kai ya kawo su mm. su ci gaba to yanda kuke yi Allah ya ɗora ku da ikilasi mu kuma Allah ya sa mu bi sunnar Allah Muhammad Allah imana haka ya mana da mu da ku duka Allah ya sa mu dace saboda saboda sayidi a taruhu su sayidi mai singileti da su malo ka gani duk abubuwan da suke ta yada shubuwa kenan kuma wallahi tallahi malam abun da kake faɗa duka gaskiya ne gashi a littafi gashi Allah ya faɗa ga hadisi manzon Allah ya faɗa ba wanda zai kai shi amma ka ji wai shi sayidi a taruhu ya je gaban manya-manyan kincima kincima masu rawani su shiru shuru ina zara ido yana ta faɗan abu wai kuma wai kuma su zo su zara ido daga baya su dinga cewa wai ba a gane karatu ba ne wai ko kuma wai abun a cikin karatu yake to wani karatu ne wannan da yake ciki tsakani da Allah dan ma mabiyansu ba sa karatu ne amma ko a hankali a hankalce wallahi tallahi kowa ya san ƙarya yake shi ma ya san ƙarya yake dan su tara ma kuɗi ne ya dawo ya tawo to yanzu menene amfanin menene amfanin wannan shi fa malam shine in baka manta ba wallahi shi ya dinga sokan dan galawando tun yau ya saba ba ba wani wai maganar salatul fati ko wani abun nan ba wallahi ya dadde yana yana yanda kaga dai zulwa jahaini mataimakin mataimakin Abuja liman wallahi ake yi kuma Allah mun gode da ka tona musu asiri ake ta gane su Allah muna roƙonka in masu shiriwa ne Allah ka shirya da su in ba masu shiriwa ba ne Allah shi ya san yadda zai yi da su Allah ya saka mu da alkhairi amin mun gode jazakumullahu khair eh akwai wani wanda yake ta kira eh, yanzu duk kiran wanda ya shigo za mu kiran wannan Abdulrahim Yunus Muhammad za kiransa wato abin da ya ruɗe shi ja'izun akalan shine ya ruɗe shi sai ya jahilci ma'anar abin kawai sai ya kutsa ya yanki jeji eh kaji wai annabi musa ya san ana ganin allah shi yasa ya tambaya shine ja'izun akalan kenan to allah ya shirye ka Allah kuna tozartar da ɗariƙa wallahi kuna tozartar da ɗariƙa ga wani nan ya yi kira a ƙida shehunansa ya zo tabbatarwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah أكرمك الله مساء الخير كيف حالكم؟ بخير الحمد لله كيف التعب وكيف الدرس والتدريس؟ الحمد لله كل يجري على ما يرام بارك الله فيكم وجزاكم آمين. الله خيرا وتقبل الله منكم آمين. صالح الأعمال آمين جزاكم الله خيرا ما شاء الله جزاك الله خير أنا اسمي محمد في مدغري نعم شيخ محمد مرحبا بك أنا أنا طالب أنا طالب طالب أيوة. شيخ محمد آه، العلم زينة الفتاة آه ما شاء الله ما شاء الله هذا صديقي بارك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم آمين آمين آمين جزاكم الله خيرا ما شاء الله ونسأل الله التوفيق والإخلاص في الأعمال آمين. كلها إن شاء الله آمين جزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خيرا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نعم أكرمك الله barka da wani barka da ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah bi ni'mati sheikh na'am sheikh kana magana da Abdurrahim Yunusa ah? na'am mala Abdurrahim Yunus na'am ina jin ka ya gida alhamdulillah malam malam karatu yayi daidai Allah ya saka da kai amin amin kuma Allah ya saka muku da kuka bibiya zama lokuta da dama da ake gabatar da irin waɗannan karatu muna ƙoƙari mu ga mun kira kuma sai kiran namu baya shiga. Masha Allah. da fata alkhairi shi. Amin jazakumullahu khairan. Amin amin shukran. To waye kuma ya kira? Na ganin zan tashi. a gurguje 'yan uwa dai wannan shine abin da ya faru da shi junaidu akwai wata ƙarya da ya yi kuma a wajen dai amma ina ganin wannan ƙaryar za mu batta sai zuwa gobe ko da daddare insha Allahu da daddare in Allah ya yadda. kan lamarin salatul fatih eh, ya yi ƙarerai birjik ya tara jahilai ya nemi su ƙarya insha Allah za mu haska shi amma dai wannan ya hasku ya shiga magana ta malima jahilci ya kai shi ya kutsa ya yi barna a ciki shi yasa malima sukan ce alhukuma ala shay'i far'un an tasawwurihi eh, kamata yi ka san abin da suke nufi cewa ja'izun akalan sai ka kutsa ba wai ai ana gani ba kenan eh, ba yana faruwa ba kenan ba haka shi ne ma'anarsa ba wannan ya ɗauke ka kaje da cewa ai wai annabi musa ya san ana ganin allah shi yasa ya tambayi ya ga allah shi shine na akalan kenan annabi musa ne ya ce ma ya san ana ganin allah wa ya gan shi har ya sani ko allah ne ya gaya masa nan jahilci ya kai ka wai da ba a ganin Allah da bai tambaya cewa zai ga Allah ba wannan jahilci ya kai ka ba shi ne ja'izun akalan ba kamar yadda na gaya ma ka koma kai karatu akwai alja'izul akali ko almumkinul akali shine ma yi tasawwaru fil akali wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra wannan shine ne wannan shine ja'izun akalan ma yutasawwaru fil aqali wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra ba wai yana faruwa bane kuma ba maganar shari'a ai ana maganar shari'a ne na ganin Allah kai ma ai ba maganar hankali ka zo yi ba maganar shari'a ai ka zo yi kai ma ka zo ka tabbatar da ana ganin Allah ne to a shar'ance wani nassi ne yace ana ganin Allah shi ya gabata ka kawo ma duk ka gaba dumba dumba ka kwata kwata baka kawo ba ka jahilci maganganun malama ka kutsa kai barna haka ke cewa ana ganin Allah eh ku a wajen shegunan ku ana ganin Allah wani annabi ba walihi yakan ga Allah dan karama kuka fake yasa duk abin da ka ji wayannan yan dariƙa sun nace manzo Allah ko to wallahi a ƙarshe sai kaga ba manzan Allah suke nufi ba haka kuma shehu Ibrahim ya yi in suna so su ba wa shehunansu abu sai su fara ba manzan Allah daga ka yadda na manzan Allah sai sai to shehu ma jikansa ne shi ma ya ga Allah haka shehu Ibrahim ya yi ya ce wa qad sahha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'awu lailatul isra'i sai ya ce wa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabiyyi يجوز أن يكون كرامة لولي ولا فرق بينهما إلا tahaddi على الصحيح المقبول Aka yace kaga ya fake da manzon Allah ya ga Allah to waliyi ma zai ga Allah a wannan karatu karatun ku ne da kuma ka ji bugu a maimakon ka zo ka ce eh wannan karatun nan na zawiya ne kuskure ne na fito da shi duniya sai ka canja kuma ka ce wai ai cewa kai manzon Allah ya ga Allah aka ringa mamaki dama haka kace haka kace dama kawai ka ce kayi kuskure karatun zawiya ne ka kashi social media shine kattai suna ganin Allah kurukuru shine abin da ka zo ka tabbata kuskuren da kai kenan ka kawo mana shi duniyar musulunci a cikin duniyar ɗariƙa ne kuma mun nuna wajen shehu ibrahim har littafi ta bisiratul anami fi jawazi ru'yatul bari fil yaqzati wal manami ganin Allah urukuru da ido kurukuru gashi mun kawo wani daga cikin shehu ku shi ma ya ce ya ga Allah aka ce a'a sai dai a cikin bacci ya ce a'a ma ra'aituhu illa fil yaqzati urukuru ni na Allah shehu ibrahim ya kawo ku ne kuke da wannan aƙidar malama kuma sun faɗi ijima'i ne haka al al'imam albarbahari ya faɗi cikin sharhu sunna na karanto ma man za'ama annahu ra'a rabbahu fi dari duniya fa huwa kafirun billah ya kafircewa Allah wanda yace ya ga Allah a duniya kafiri ne haka yace saboda manzon Allah ya faɗi ta'allamu annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta ya mutu hadisi ce cikin muslim daman sha'anin manzan Allah ya ga Allah bai ga Allah ba mahallin khilaf ne to a ce ma wani zai iya ganin Allah a banna manzan Allah ma da ba a da tabbas ba a dalili yanke gaddama daga manzan Allah cewa ya ga Allah da wannan idan babu daga abdullahi dan abbas ya ga allah da wannan idan babu daga kowa wanda ya inganta cikin sahabbai babu cewa manzo allah da wannan idan ya ga allah babu to kuma sai ku ban nan inda ake jayayya da ba tabbas sai ku zo ku ce wai walihi ma da wannan idan <laughs> wai zai ga Allah a nan a duniya saboda wai manzan Allah ya gani to ina aka samu tabbatancin yanke ya ƙini cewa manzan Allah ya gani Fadin shehu ibrahim wa qad sahha anna alaihi wasallam ra'a lailatul isra'i wannan ba haka ai yake ba a ilimance ba za ka iya tabbatar da shi ba ballantana ka ce ai ma jaza an yakuna mu'jizatan nabiy yajuzu an yakuna karamatan liwaliyin ballantana ka sashi a nan to wancan ma ba tabbas shi yasa nace shehu ibrahim abin da shine ihdathu qaulin salis ana sabani kan manzon Allah ya gani bai gani ba sai ya yayi ihdasu qaulin salis ya ce to walihi ma zai iya ganin Allah kaga ihdasu kaunin salis ne ya zo ne kuma bayan ijima'i saba ijima'i ne Allah ya samu dace Allah ya shirye shi sai zuwa da daddare kuma kayi karya cikin salatul fati zan zo na haska ka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi